ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون بما هلتش سمي دك اسي دا ابن دك تكانن سدن واسابا ا ا مون هلتش سني بسا غسكيا دا وتا حكمه مي akwai bayi sun san Allah ta hanyar su sai su bauta masa shi kadai ba za su yi shirka da shi ba kuma don su tsaya da abubuwan da aka sanya su siffofi a bayan ƙasa don shi zuwa wani lokaci kayyadajje da Allah ne kaɗai ya san shi waɗanda suka kafirce wa Allah masu bijirewa ne ga abin da yake yi musu gargadi da shi a littafin Allah ba sa kula da wannan.